Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Muna farin cikin cewa kun kamo mu akan mita 49. ko kilo has shida da dari daya da da saba'in, mita talatin da daya ko kilo da biyar a gajeren zango. Haka kuma ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC da sauran cibiyoyinmu da suke Afirka da wasu sassa na duniya muke muku marhabin a wannan safiya ta talata. Ga kanin labarai. A Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu majami'u biyu a jihar Kaduna suka kama mutane sama da 160. Babbar ƙungiyar masu haƙar ma'adinai a Ghana ta ce sauye-sauye da gwamnatin ƙasar take ƙudurin za ta ɗauka zai daƙi ci gaba a wannan fanni na tattalin arzikin ƙasar. A Mozambique mutane fiye da 620 ne suka tsere daga gidajensu sakamakon ambaliyar ruwa mai tsanani da ta afkawa yankin. to madalla. Abin da ya kamata a yi waɗannan matakai da na faɗa guda hudu in dai ba su aka ba to ba za a je da gani waɗannan abin yana faruwa. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake bayyana alhini da jan hankalin gwamnati da hukumomin tsaro da lauyoyi wajen gaggauta hukumta waɗanda suka kashe wata mata da 'ya'yanta shidda a Kano. lokacin da yake tattaunawa da wakiliyar GTA Hausa Baraka Bashir. Shugabannin wata ƙungiyar Fulani a Najeriya suna yunkurin tabbatar da cewar al'ummar su sun jefa ƙuri'a lokacin zaɓe. yanzu wannan association na mun ɗauki nauyin kowane ardo lalle ya tabbatar da cewa mutanen su su yi katin zaɓe saboda babu wani kayan abun da ya rage wanda za a saya a inganta wa mutane kamar katin zaɓe A bayan waɗannan rahotanni, Mahmud Ibrahim Kwari zai zo da shirin kuka na Bala Branko zai shigo da labaran wasanni a takaice, to amma duka sai bayan kun ji yadda duniyar ta kwana a cikin labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. 'Yan bindiga sun sace wasu mabiya addinin Kirista a lokacin da suke ibada a majami'u biyu ranar Lahadi a jihar Kaduna, Najeriya, kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Litinin. Shugabannin cocin suka ba da labarin waɗanda aka sace yawansu ya haura mutane ɗari da sittin. Rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna ta ce mutane ɗauke da muggan makamai ne suka auka majami'un biyu a wani ƙauye da ake kira Kurmin Wali. wato a wata unguwa da ake kira fogo da misalin karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar na safe a ranar lahadi rundunar ta ce har yanzu tana ƙoƙarin ta tantance adadin mutane da 'yan bindigar suke garkuwa da su wani mai magana da yawun 'yan sanda ya ce ƙauyen yana da nisa sosai yana da wuyan zuwa saboda rashin kyawun hanyoyi wadda ya ƙara wahalar samun bayanai na ƙwarai bayan aukuwar lamari irin wannan Shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan reshen arewacin Najeriya Reverend John Hayib ya ga kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar tarho cewa mutane 172 ne 'yan bindiga suka kama tara daga cikinsu suka tsere yanzu saura mutane 163 ne suke hannun barayin dajin. 'Yan sanda suka ce an tura dakaru da wasu jaman tsaro zuwa yankin kuma na kokarin a bi sawun mafasan da nufin ceto waɗanda ake garkuwa da su. an samu ƙarin yawan sace-sacen gungun mutane a yankin arewa maso yammacin najeriya sakamakon aika-aikar 'yan bindiga da suke fakewa cikin dazuka da suke yankin suna kai hare-hare a ƙauyuka da makarantu da kuma wuraren ibada babbar ƙungiyar masu haƙar ma'adinai a ghana ta ce sabbin sauye-sauye da ake kudurin fara aiki da su a ƙasar da zimmar ƙara gwamnati kuɗaɗen shiga yana iya hana zuba jari a ƙasar a wannan fanni kuma ya rage aukin abin da ake haƙowa. Hukumar kula da harkokin ma'adinai a Ghana ta ce manufar sauye-sauyen shine ƙara sama wa gwamnati kuɗaɗen shiga da kuma magance matsalar rashin bin sharuɗa da kamfanoni haƙar ma'adinai suke yi kuma da alamun gwamnatin ƙasar ba za ta sabunta yarjejeniyar da ake aiki da ita a halin yanzu ba. Wata doka da ake sa ran aiki wa majalisar dokokin ƙasar nan da watanni watan ukun bana tana son ganin haraji da gwamnati take karba zai fara ne daga kashi tara cikin ɗari zuwa kashi goma sha biyu idan har farashin zinari ya kai dala dubu hudu da ɗari biyar a kan kowane ma'auni wadda kusan ya ninka harajin na yanzu wato kashi uku zuwa kashi biyar cikin ɗari da gwamnati take karba. Idan ba a manta ba kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito a makon jiya cewa Ghana wacce take kan gaba cikin ƙasashen Afirka masu arzikin zinari tana shirin soke yarjejeniyar haƙar ma'adinai da ƙasar take aiki da shi a halin yanzu. Dubban mutane ne suka tsere daga muhallansu a ƙasar Mozambique sakamakon ambaliyar ruwa mai tsanani biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, lamari da ya tilasta waɗansu mutane fakewa kan jinkayen gidajensu kamar yadda masu aikin agaji da shaidun gani da ido suka faɗa a jiya Litinin. Ambaliyar ta shafi mutane fiye da dubu ɗari shida da ashirin yayin da gidaje dubu saba'in da biyu ne ambaliyar ta cinye tare da lalata hanyoyi da gadoji da kuma cibiyoyin kiwon lafiya kamar yadda ƙungiyoyin agaji na red cross da red crescent waɗanda suke aikin agaji a yankin suka faɗa ana sa ran za a samu ƙarin ruwan sama cikin kwanaki masu zuwa kuma madatsun ruwa sun cika makil saboda haka lamarin yana iya ƙara muni da zai iya jefa ƙarin mutane cikin halin ƙaƙani ka yi in ji daraktar kungiyar agaji ta red cross rachel fowler kamar yadda faɗa a kamfanin dillancin labarai na reuters babban birnin ƙasar mozambique maputo madam rachel ta ƙara da cewa masu aikin agaji ƙarƙashin ƙungiyar suna amfani da ƙananan kwale-kwale domin kaiwa ga masu neman agaji amma ko ta wannan hanyar ta ce lamarin yana ƙara tsanani Kanada tana tunanin ta aike da wata karamar tawagar sojojin ƙasar zuwa Greenland domin rawar dajin ƙungiyar tsaro ta NATO, kamar yadda wata majiya da take da sanayya kan lamarin ta faɗa. Manyan jaman sojin ƙasar ta Kanada sun gabatar da gwamnati shiri kan haka, yanzu suna dakon shawarar da Firaministan ƙasar Mark Carney zai yanke kan wannan batu, kamar yadda majiyar wacce ta buƙaci a saƙa sunanta saboda muhimmanci da ke tattare da wannan batu. shi da ofishin firaministan ƙasar ya ƙi ce uffan kan wannan lamari barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi cewa zai kama greenland ya zama ƙalubale ga firaminista kani saboda a gefe ɗaya yana son ya nuna goyon bayansa ga ƙawayen kanada a turai a wani gefen kuma baya so ya harzika trump wadda a baya ya yi barazana zai kama ƙasar ta kanada ƙasashen jamus da faransa da sweden da norway da finland duk sun ce za su tura sojojinsu zuwa Greenland domin rawan daji na NATO a wani lokaci cikin wannan shekara. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka ya ce yana ɗaukar mataki kan Greenland ne domin hana shi lambar yabo ta Nobel da aka yi. Wani abu da ake kyautata makami ne ya tashi a cikin wani wurin cin abinci na 'yan ƙasar China a birnin Kabul na Afghanistan. Ya halaka mutum ɗaya ɗan ƙasar China da wasu mutum shida 'yan ƙasar Afghanistan. ya kuma jikkata wasu mutane da dama ciki har da yaro karami a wani yankin kabul din da ake baiwa cikakken tsaro kamar yadda jami'ai suka faɗa gidan cin abincin yana unguwar da ake hada-hadar kasuwanci a kabul inda ofishin jaka eh, wato inda ofisoshin jakadanci suke da kantunan zamani kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan ƙasar khalid zadran ya faɗa ana kallon unguwar a zaman wuri da ake zaune cikin lumana da kwanciyar hankali wani musulmi ɗan ƙasar china mai suna abdulmajid da matarsa da abokin kasuwancinsu ɗan ƙasar afghanistan abdul-jabbar mahmud su suke da wannan wuri kamar yadda musulmi ɗan ƙasar china waɗanda suke birnin na kabul su ne aka ce ma'abutan wannan wuri kamar yadda kakakin 'yan sanda zadran ya faɗa ƙungiyar isis reshen ta da ke afghanistan ta ɗauki alhakin kai wannan hari kuma ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayar cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai wannan hari. Sahabu Imam Aliyu ya karanto mana labaran duniya. Tumadala, wakiliyar GTA Hausa Amurka ke magana Baraka Bashir ta ziyarci gidan Malam Haruna Bashir inda jama'a suka yi cincirindo domin yi masa jaje da ta'aziyyar mai ɗakinsa da 'ya'yansu shidda da aka kashe a wani lamarin da ya tada hankalin kowa a ciki da wajen Najeriya. Baraka ta samu zantawa da shugaban hukumar Hisba ta jihar Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, wanda shi ma ya je ta'aziyya a lokacin, inda kuma ya bayyana alhini da jan hankalin gwamnati da hukumomin tsaro da lauyoyi. wajen gaggauta hukunta masu laifin. To kamar da aka shirya kuma kika faɗa wannan abu ya sha faruwa kuma zai faru ya tada hankalin jama'a sa mutane su zuma a shiga damuwa amma bayan kwana biyu sai kaga abin ya wuce ko an manta ko ba tare da an ji wani cikakken labari na cewa an hukunta waɗanda suke da hannu ci wannan al'amari ba shi kuma ƙarshe inda ba a adalci ba a hukunta mai laifi mai laifi ya yi kisan kai kuma wani ma ya ga wani ya yi ba a yi masa komai ba amma kai shi an aje shi ana ba shi abincin gwamnati a an sa security suna tsare shi kin ga wannan ba da dama ne ga wani ya kuma yi abin da ya kamata a yi waɗannan matakai da na faɗa guda hudu in dai ba su aka ba to ba za a je da gani waɗannan abin yana faruwa mataki na farko shine wanda 'yan sanda suke yi yanzu na tabbatar da cewa an kama duk wanda ake zargi da hannu a cikin wannan ta'addanci an kama shi an gama tattara duk wanda aka samu rahoto an rubuta report da kin ga 'yan sanda sun gama aikin daga nan za su kai kotu a kotun nan akwai alkali wataƙila za su ɗauki lauyoyi su ma kuma akan samu lauyoyi wasu ma su zo su ce za su tsare su to kinga anan za a yi shari'a in aka yi shari'a aka tabbatar an same su da laifi aka yi adalci aka tabbatar da laifin su kinga alkalai sun gama aikin su sun tabbatar da laifi sun zartar da hukunci abin da ya rage shine gwamna gwamna ya sa hannu to wannan wajen sa hannun ne da wuya ki ga an ce ga wani gwamna a Najeriya ko shugaban kasa ya sa hannu an yankewa wani hukuncin kisa wannan da ba a yi shine abin da yasa abin yake ta karuwa to yanzu menene abin da za ku yi a matsayin kula malaman addini idan an kai wannan matakin na karshe wanda ya rage saura gwamna ya sa hannu domin ko za mu cincirin domin je mu samu gwamna mu ce lalle sai ya sa hannu a ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum da nan shi kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa da yada haka ka koma kira bai karaba kira ba sai mutuwa da yada haka gaida baraka bashir wadda ta tattauna da sheikh daurawa Wata ƙungiyar Fulani makiyaya a Najeriya mai suna Kautal Fulako Fulbe ta sha alwashin yin ƙoƙarin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Fulani ta hanyar amfani da katin zaɓe. Shugabannin ƙungiyar sun bayyana haka lokacin da suka rantsar da sabbin shugabanninta na reshen jihar Bauchi. Wakilin GTA Hausa da ke Bauchin, Ahmad Muhammad ya aiko da wannan rahoto. shugaban kungiyar kautar fulako fulbe alhaji muhammadu husaini ya bayyana cewa lokaci ya wuce da fulani za su rika tura mota ta rika tafiya tana barin su sai bacin sun yi zaɓe an kafa gwamnati amma sai ya kasance al'umman fulani ne ake yawan kashewa ake kuma yawan sace musu shanunsu saboda haka ya ce sun ɗauki wannan mataki na wayar da kan mutane domin kowa ya katin zaɓensa ta yadda zai kasance kowane shugaba za su zaɓa sai sun zauna sun yi yarjejeniya da shi ya tabbatar da cewa zai kare mutunci da martaban fulani zai kare rayuka da dukiyan fulani zai kawo musu abubuwan ci gaba ta yadda su ma za su samu bunƙasan tattalin arziki kamar sauran 'yan Najeriya. Sunana Alhaji Muhammad Usaini National President Kautal Fulaku Fulbe na Najeriya. Ta mun fara bin jihohi muna rantsar da Esko namu zakata gaba daya don mu faɗakar da su yanayin da al'umman Fulani waɗansu ba su shiga mahimmancin zaɓe yanzu wannan association na mun ɗauki nauyin kowane arɗo lalle ya tabbatar da cewa mutanen su su yi katin zaɓe saboda babu wani kayan abin da ya rage wanda za a saya a inganta wa mutane kamar katin zaɓe don ko menene hai an zaɓe mutum ya zo ya yi maka aiki abin da kake so wannan muna ja ba taba a najeriya fulani su yi rijistarin da voter card kamar irin bana ba kuma muna nan muna ta yi yanzu mun kano mun je jigawa yola taraba yanzu mun zo bauchi za mu ci gaba da haka kafin lokacin mu gani. Da suke bayyana irin ƙoƙarin da suke yi a jihohinsu daban-daban domin ganin cewa kowane kuma kabilar Bafulatani ya samu ya yi rijista na katin zaɓe domin kada ƙuri'a a zaɓen da za a yi a shekara ta dubu da bakwai, shugabannin jihohin bauchi da kuma na Filato na wannan kungiya sun bayyana irin kokarin da suke yi sunana alhaji lawal arro set chairman na kautal fulako fulbe na jihar bauchi domin katin zaben nan shine yancin mu mun fahimta a kasan nan an maida da saniyar ware in ba mu tsaya mun ilmantar da yan uwanmu suka samu katin zaben nan ba muka canja shugabanci muka kawo shugabanci zai taimake mu akwai matsala kasancewa kullum mu ake kashewa da mu da dabbobin duk mun zo kama ba yan Najeriya bane sunana Ismaila Suleiman chairman na Kautar Flaku kulbe eh, na jihar Plateau ya faɗakar da mu mu camomin jihohi akan camomi na ƙananan hukumomi kowa ya je lungu da sako ya wayar ma da al'umman fulani kunne da kai su sani katin zaɓe ita ce yau ginshikin rayuwa a najeriya ya wayar da mu akan wannan kuma muna nan muna kokari mu musamman jihar plateau mun nisa akan wannan ma sosai ƙarshen rahoton kenan ahmad muhammad gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya gaida Ahmad. ma sauraro kada a sha'afa da cewa waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku daga GTA Hausa, Amurka ke magana a nan birnin Washington DC ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirin mu na gaba. Afirka mutum ne 'yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce. da masu saurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin kuka na mahmud ibrahim kwari ke muku sallama daga sashen hausa na amurka ke magana zaka je ma aiki a daji suna sa kudin shaye-shaye tare da kudin abinci zaka siya mana abinci zaka ba mu kudin kayan shaye-shaye hasali ma wasu sai sun lissafa maka mai da me suke so kai ka je ka siyo matakan da gwamnatoci suke ɗauka da 'yan siyasan da ita kanta al'umman baki ɗaya kan shaye-shaye matakai ne da ba su kai ba a yau ma muna kan batun nan ne na ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin matasa wadda ke barazana ga 'yanci da kuma haƙoƙin al'umma a fannonin rayuwa daban-daban a najeriya a dakace mu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe. Madalla, masu ware a shirinmu da ya gabata kun ji yadda iyaye a jihar Filato ta tsakiyar Najeriya suka koka game da yadda matsalolin shaye-shaye da ta'ammali da ababen sanya maye ke barazana ga makomar 'ya'yansu baya ga tauye hakokin mutane da suke rayuwa a cikinsu bayanai sun nuna wannan matsala ta zama ruwan dare a yankunan karkara da birane na najeriya al'amarin da ke mummunan tasiri ga 'yancin 'yan kasar a fannonin tsaro da harkokin ilimi da kiwon lafiya da ma sha'anin zamantakewar yau da kullum Dangane da haka ne abokiyar aiki a Jos fadar gwamnatin jihar ta Filato wato Zainab Babaji ta shirya wata kwarekwariyar tattaunawa da wasu masu fafutukar dakile sha'anin ta'ammali da ababen sanya maye wato ambasada suleiman muhammad Sani da malam babaji dan fanta matakan da gwamnatoci suke ɗauka da 'yan siyasan da ita kanta al'umman baki daya kan shaye-shaye matakai ne da ba su kai ba amma akwai matakan da inda aka ɗauke su tabbas da a samu nasara kuma da a samu ragowa maimakon ci gaba da abin da yake yi malam babaji yaya matsayin shaye-shaye yake a tsakanin al'umma maganan shaye-shaye gaskiya ana fama da ita kuma kullum akan ta ake amma kuma abin karuwan yake don muna cikin abin a zahirin shi kasancewar yanayin ma sana'o'inmu za mu je daji neman ma'adani za mu kawo gari daji da gari ya riga ya zama kusan kamar sun yar da abun farilla ne za ka je a ma aiki a daji suna sa kuɗin shaye-shaye tare da kuɗin abinci za ka siya mana abinci za ka ba mu kuɗin kayan shaye-shaye hasali ma wasu sai sun lissafa maka mai da me suke so kai ka je ka siyo kin ga wannan ba karamin matsala ba ne abu ne wanda da ana iya yin shi a ɓoye wani ba za ka taɓa sani yana yi ba ma sai ka gan shi da abu amma yanzu abu ya riga ya zama matsayinsu ɗaya kusan da abinci don ta gefen ma wani ya fi abinci a wajensa gaskiyar magana to a ah, hajji suleiman me yasa har yanzu al'umma ba su fahimci cewa matsala ce a gare su domin su ma su shiga wannan yaƙi gadan-gadan ba wato matakin da ake ɗauka na waye da al'umma akan al'amarin da ya yi kaɗan abu ne wanda yake buƙatan haɗa hannu baki ɗaya gwamnati da al'umman gaba ɗaya to baki gani daga cikin abubuwan da suke ta'azzara al'amarin talauci yana kan gaba misali yanzu daga shekara biyar da muke wannan harka ta yaƙi shaye-shaye zuwa yau a ai shaye-shayen ta canza salo a wancan lokacin a baya mafi yawan waɗanda suke shiga shaye-shaye suna shiga shaye-shaye ne ta alakan abokanai a wancan shekara baya idan kika haɗu da 'yan shaye-shaye ko ɗan shaye-shaye guda goma da ki hira da su mutum takwas a cikinsu ko bakwai da samu aboki ne ko kawa ta koya musu to a yau kuma ya fi ƙarfin haka ma abu akwai wa'inda ba 'yan shaye-shayen ba ne amma kalar sana'ar da suke ta mai da su 'yan shaye-shaye sai sun yi shaye-shayen kafin su samu ƙarfin da za su yi sana'a duk kuma talauci ne ya jawo wannan abu misali akwai masu ayyukan da ai su bai kai su yi aikin ba amma ba su da option dole sai sun nemi shaye-shaye sun yi su iya yin aikin da 'yan uwansu suka yi kira ga gwamnati harkan shaye-shaye mu a ganin mu idan akwai wani abu da ya kamata a sama state of emergency wato dokan ta ɓaci babu kamar shaye-shaye domin dukkanin wani ta'addanci da yake faruwa idan ba a yi shaye-shaye ba da ya faru ba so daga ranar da muka ce an dakile shaye-shaye to daga ranar kuma an dakile kowane kalan ta'addanci fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta da waɗanda suke da da jawo ta Aka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da ta. To sai dai Mr. David Milaham da ke zaman kakakin reshen jihar Nasarawa na hukumar NDLEA mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ya fayyace ƙalubalen da suke fuskanta wajen kawar da wannan matsala. Harka ne ta wayansu wato kamar kasuwanci mm. na wa'yansu da ana ganin cewa ba a iya taɓa su ba domin ko suna da goyon bayan kuma masarauta ko gwamnati ko masu zaman gari mm. kuma bayan haka mugayen kwayoyin yanzu ba kamar wanda muka sani suna da sunaye ba mm. yanzu akwai abubuwa da yawan da ake haɗawa yana kau da hankali yana sa maye da abubuwa da yawa ba a sadda su a kasuwa da wannan da ba sai ka nema ba yana bayan gidanka da kuma yanzu kin kaman wayansu haɗe-haɗen da ake a kananan robobi kamar mai suna a kuskura to kin ga wannan ba karamin illa yake da shi a jikin ɗan adam ba amma kuma ba ta da a ce pharmacological composition hmm. na ƙwayan da mu za mu iya rike a yi shari'a kanta to bayan haka kuma akwai ire-iren su diya to abin ne zama shi sa ce muke zama ruwan dare kowane bangare suna da abin da za su iya hada samun mayin nan to a ganin ka ko kuma yadda kuke aiki wani illa ya yi ma al'umma gaba daya wayannan shaye-shayen ba gida ba wanda ba bidamina nan yanzu a ce a Najeriya gaba daya zai ce ba ta da ko bai da damuwa da mugayen kwayoyi ko ta fannin gefen matarsa ko ɗanwansa ko ɗanwan abokinsa ko kuma wani danginsa ko ta ina yana nan ya zama cuta ne Masu sare ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya. ɗan ƙauye ya shiga alkarya. Masu sauraro ga labaran wasanni daga bakin Bala Branko. Bari mu leƙa nahiyar Turai don sanin abubuwan da ke faruwa a ɓangaren wasan tamola. Farawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. A yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City din a hukumance ta ayyana ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace Mike a mazaunin ɗan wasanta da ta siya. magui ya sanya hannu a kungiyar ƙwallon kafa ta manchester city a hukumance wadda kwantirakinsa zai kai tsawon shekaru biyar da rabi kan kuɗi kan miliyan 20 daidai da dala miliyan 27 na ƙasar amurka dan wasan dai ya kasance zai taimaka wa kungiyar ƙwallon kafa ta manchester city bayan da ta rasa manyan 'yan wasan bayanta irin su john stone da kuma robin diaz tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Cleverson ya shaida wa manema labarai cewa Cristiano Ronaldo ba zai so ya ajiye takarmar taka ledarsa ba har sai ya ga cewa ya lashe kofin kwallon kafa ta duniya. Dan wasan dai a yanzu haka yana da shekaru 40 inda Cleverson ya bayyana Cristiano a mazaunin wanda zai iya kaiwa nan da shekara 50 yana taka leda domin kamo babban abokin hamayyarsa Lionel Messi wanda yake taka leda wa kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina. A yanzu haka dai cristiano ronaldo yana da shekaru 40 sai dai ya sake rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta al Nassri da ke fafatawa a gasar saudi pro har zuwa shekara ta 2027 dan wasan cristiano ronaldo ya kasance dan wasa ne a yanzu wanda yake jagorantar kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal wanda ya lashe kyaututtuka daban-daban ciki har da babban kyautar na valin o dan wasan gwarzon kafa na duniya dan wasan ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal ya rara mata kwallaye ɗaya har guda 100 uku a yanzu haka dai cristiano ronaldo zai fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta shida. a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ba ta raba gari da mai horas da ita robin amaran a yanzu haka dai ta nuna sha'awarta tare da kungiyar kwallon kafa ta tottenham don ganin sun tuntubi tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta barcelona jabe hernandez a yayin da manchester united da tottenham suke rubi wajen ɗauko wani mai horas da 'yan wasa ita ma kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ce da ita za a yi domin ita kan ta tafi ne kungiyar kwallon kafa ta arsenal dan ganin ta dauko mai horas da ita michael ateta kungiyar ta barcelona ta in har bata same shi ba za ta iya karkato akalar da kungiyar kwallon kafa ta psg domin dauko mai horas da kungiyar luis enrique sai dai kungiyar ta da cewa har yanzu tana nan tare da mai horas da yan wasanta hans philip na zuwa dogon lokaci Balada yuru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. A halin yanzu ga labaran duniya a takaici. Yan bindiga sun sace wasu mabiya addinin Kirista a lokacin da suke ibada a majami'u biyu ranar Lahadi a jihar Kaduna, Najeriya, kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Litinin. shugabannin cocin suka ba da labarin waɗanda aka sace yawansu ya haura mutane 160 rundunar 'yan sanda a jihar kaduna ta ce mutane ɗauke da muggan makamai ne suka auka majami'un biyu a wani ƙauye da ake kira kurmin wali a wata unguwa da ake kira fogo da misalin karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar na safe a ranar lahadi rundunar ta ce har yanzu tana ƙoƙarin ta tantance adadin mutane da 'yan bindigar suke garkuwa da su Babbar kungiyar masu haƙar ma'adinai a Ghana ta ce sabbin sauye-sauye da ake ƙudurin fara aiki da su a ƙasar da zimmar ƙara gwamnati kuɗaɗen shiga yana iya hana zuba jari a ƙasar a wannan fanni kuma ya rage aukin abin da ake haƙowa. Hukumar kula da harkokin ma'adinai a Ghana ta ce manufar sauye-sauyen shine ƙara sama wa gwamnati kuɗaɗen shiga. da kuma magance matsalar rashin bin sharuɗa da kamfanoni haƙar ma'adinai suke yi kuma da alamun gwamnatin ƙasar ba za ta sabunta yarjejeniyar da ake aiki da ita a halin yanzu ba. Wata doka da ake sa ran aiki wa majalisar dokokin ƙasar nan da watanni watan ukun bana tana son ganin haraji da gwamnati take karɓa zai fara ne daga kashi tara cikin ɗari zuwa kashi goma sha biyu Dubban mutane ne suka tsere daga muhallansu a ƙasar Mozambique sakamakon ambaliyar ruwa mai tsanani biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, lamari da ya tilasta waɗansu mutane fakewa kan jinkayen gidajensu, kamar yadda masu aikin agaji da shaidun gani da ido suka faɗa a jiya Litinin. To, da takaitattun labarin nan muka zo ga ƙarshen mu a wannan safiya sai can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar. chadi da kamaru wato karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt za ku iya jin mu dauke da wasu shirye-shiryen cikinsu har da gen z na rukayya kafin nan kuwa a madadin sahabu imam aliyu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da ma waɗanda suke aiki tukuru a bayan fage domin kawo muku waɗannan shirye-shiryen ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu ina lafiya.